a yau muna 22 ga watan ramadan wanda yi abin nan muna gudanar da tafsirin wannan masallaci na abu huraira radiyallahu an muna a cikin suratul an'am a jiya mun tsaya inda allah ya ja hankalin mai karatu ko kuma an ka ja hankalin annabi sallallahu alaihi wasallama cewa shi dibin abin da zai samu kafirai masu kada tashi ranar alkiyama Allah ce da za ka gansu lokacin da za a gitta su ga wuta Allah ce musu ku ɗanɗani wuta wadda an mai abin nan mai tsananin kuna to inda muka tsaya ya faɗi cewa wannan kasa cikin wannan wuta ko ya ta ta'ayoyin Allah to shi ya yi hasara wadda an mai girma kuma zai ɗauki nawacin nawacin aikin sa ranar alkiyama to sai muka dakata a nan ayar da attahe wato za ta nuna mana dalilin abin nan abubuwan da suka gabata Allah ya ce wa mal duniya illa la'ibun wala hawa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما الحياة الدنيا إلا لعب وله وللدار bayanan da ya gabata duka wato na abin da kafirai ke yi ko masu kadaita annabi sallallahu alaihi wasallama suke suke yi galibi sukan yi shi ne saboda duniya don haka da Allah ya ambace halinsu ya ambace sifofinsu ya ambace abin nan nasu da ayyukansu da makomarsu to sai ya kawo aya da ke nuna ga abin da ke sa su fada ga wannan abin wato shine biyar duniya to haka na aka jawo hankali ka kai musulmi kada ka bi duniya su zan kai ma ka fada inda suka faɗa Allah ya ce wa mal duniya wato rayuwar duniya bata zamo ba illa ibn wala hawan kwace wato wasa da wargi wato duk rayuwar duniya gaba ɗai wasa ce abinda an ma'anar wasa ce wato galibinta duka abinda bai amfanin ka ne ko kuma galibin duk rayuwar duniya gaba ɗai ɗan lokaci ne kawai kamar yadda ake taruwa a yi wasa a wace in an jima kenan wato duk taruwar da an ka yi to za a wace kafin a kaɗan don haka da abin alkhairi kai ko abin nan mugun abu kai duka dai za a ƙare dan lokaci kaɗan kamar wasan yara shi kenan an gama Allah ya ce wala darul akhiratu amma gida na lahira khairun shi kan shi ya zama alkhairi domin shi a tabbatacce amma Allah ya ce lillazina yattaquna ga waɗanda ke jin tsoron Allah wato masu yin takawa abinda takawa ka kare kanka daga wani wata musiba shine kayan takawa don kana son ka kare kanka daga azaba Allah shine kai takawa tun kai imani imani wanda yake mai kyawu kai imani ka bi dokokin Allah sannan kai aiki bisa ga abin da Allah ya azama to shikenan ka samu takawa ka kare kanka daga wannan azaba da an kace abin nan za su shiga kafirai to wannan aya tana nuna mana waton karamcin duniya kuma tana jawo hankalinmu da mugudani dogon guri domin eh, abin nan komi yalwar duniya da mutum ya samu ko makomi kumcinta da ya samu ta lokaci ne kawai waton ta wuce ta tafi don haka Allah sifantar cewa la'ibun cewa wala wasa ce kurum ta yara da sun yi sun gama a cikin nasin alkur'ani Allah mai girma da ɗaukaka wurare da yawa ya ta sifanta duniya da misallai masu hikima kuma waɗanda ke nuna ita ba komi ba ce ya kaɗan na ce a wani wuri Allah na cewa inna ma hazihil hayatid duniya mata'un wato hakika wannan rayuwa ta duniya wannan duniya ɗan rayuwar ta mata'un ɗan jin daɗi ne ɗan kaɗan shi ne mata abin za ka ce shi kenan abu kaɗan ya wuce kamar duk yadda hake son abin nan abinci ko mai daɗinsa lokacin da hake cinsa ɗaya ke da daɗi da ka haɗe shi kenan ba ya tashi abin nan ba in kana jin yunwa duk abin da ka samu da ka daure ka haɗe shi kenan ka bar jin yunwa don haka nan da wanda ya ci abin nan eh, eh, eh, ganyen haki da wanda ya ci abin nan nama aka soya dankali da masa aka gama duk ya ci da suke domin sun yi maganin yunwa dan daɗin dan kaɗan nan ya haɗi shi mai cin abin da bai da daɗi da ya yi hankuri kuma ya haɗi kamar magani ne a baka mai ɗaci a ce abin nan haɗe ka ɗaci ne ga harshen ka da ka haɗe shi wa shi kenan ɗacin ya wuce to shine ma'anar rayuwar duniya mata'un ɗan jin daɗi ce dan kaɗan wanda yake ɗan lokaci kaɗan za ta wuce shi kenan kuma an gama a wata aya kuma Allah sifanta muna duniya wato da abin da ke sa mutane su ta jayayya da kwaramniya da tashin hankali da wane ne Allah na cewa wa alamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahawun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad kamathal ghaysin a'jabal kuffaru nabatu thumma yuhiju fatarahu musfarran ثم يكون حطاما الله تعالى وفي الآخرة عذاب شديد wa وردوان wa الحياة duniya illa mata الغرور wannan aya Allah su fanta mana duniya gaba ɗaya da take da kuma halin rayuwar mutane mafi yawansu Allah ya ce wa alamu ku sani anna mal hayatad duniya haƙiƙa rayuwa wannan ta duniya da kuke ciki kuna ta jayayya da junanku da kisan junanku da tashin hankali da da da sharri saboda ita to la'ibun wala haul wasa ce kurun ta yara da sun yi taru sun kai wasa sun wace Allah ya ce wa zinatun da ƙawa domin ɗan adam an same son kawa ko ba haka ba ya hasan ko shi hito a can a can ko abin nan kawa ta ta hito ta wani don haka ko hulla wani ya sai ya tunanin bari in samu da tawa ne shi ma yansa wato eh, eh, zina ce kawai rayuwar duniya a gina gida mai kawa a kawace shi a sai abin hawa mai kyawo a sa hulawoyi a rima mata waɗanda ake so duka amma ɗan lokaci ga abin ya wuce ko ka mutu ko abin ya rede ko kuma ka tsufa ga abin amma ba daɗi ba ka yi umarni da shi wannan shi ne abin nan wazilatun da ƙawa, wata fahurun da alfahari wato alfahari ko wani ganin yake yafi wani sannan kuma ko wani abin da zai yi ƙoƙarin abin shi abin da ya ɗan uwansa shi shine tafahur don haka nan ga wata Allah ke cewa kafur a hatta tultumul makabir wato abin nan a takasur son tara dukiya da alfahari ya shagaltar da ku daga ambaton Allah kuma kuna nan ciki ne hatta zurtumul maqabir hakku zai cika burburan ku kwarin ba ku sani ba domin sai mai hankali ke iya takaita rayuwar duniya sa bisa ga wanda addini ke so amma wanda bai da hankali shi makauce ne don haka nan duk abin da eh, in dai sahiya ta waye kawai shi dai duniya kawai don haka nan bai samun lokacin sallah mai kyawu bai samun lokacin karatun qur'ani bai zikiri bai salati ga annabi bai sadar da zumunta duk ya tattara su ya mashi shiga duniya Shi ne kasuwar abin nan gwaranyo ne kasuwar eh, abin nan a ce da ne illela ba bai da lokacin zamnawa ya huta in dare ya kuma dawo maimakon shi zamna ya samu ɗan lokaci ya karatun gwaron a ina kila ya je biyar bashi inda wani za ni gidan alhaji wani haka ne har dare ya kuma ya kwanta su ahiyar ya tashi to shi an ma'ana Allah ya ce wata fahurun bainakum alfahari ce tsakaninku da juna kowa na son ya abin nan ya wani in mukami gare ka abin da ake tunani kai ka amshi mukamin ka abin da yayi ko ba haka za yi ganin yawan gwamnatoci ko wacce ta wuce in wata ta zo sai ta bata sunan ta baya gare ta domin ta samu ɗaukaka ita ma da da wuya za ga abin nan eh, shugabanci ya zan eh, ba ba irin haka ba da wuya mutum zai zo ya gade wani ya yabi wanda ya gabace shi don bai son a yabi wani in ba shi ba shi ma to shi na nan ma ya aibanta wanda ya wuce shi wanda ke jira ne yana jira shi kuma ina zan samu inda zan aibanta shi ne ma to shine tafahur bainakum wa takasurun fil amwali wal aulad kuma da son yawan tara dukiya da 'ya'ya. wato a ce ka kowa don haka na ko nawa a gare ka baka cewa alhamdulillah komi yawan kuɗi za ka ga mutum sannan yake yake hauka cewa suna ƙara yawa kana ƙara bidarsu kuma kana ƙara rowa yau da a ce kana iya alheri kana iya taimakon mutum goma in kana da naira dubu ɗari biyat kana iya taimakon su da suna haka miliyan biyu ba ka iya taimakon mutum goma ɗin za ka rage sai ka dawo shidda ko ka dawo biyar to wannan haka rayuwar duniya take koyo shi shine na bainakum don me zan abin nan basuwa wani ya wuce ni Allah ya ce wal aulad da 'ya'ya ka hasu ka samu 'ya'ya kuma maza an ka ce nan wal aulad 'ya'ya maza kuma a ce duk baɗiyan nan maza manya ne sun yi karatu sun abin nan da manya-manyan mukamai kana zama gida kana hutawa haka kowa ke so kowa haka ke so ba to wannan shine rayuwar duniya Allah ce to duk waɗannan abubuwa da an ka zano sai Allah ba da misalin su yace da an misalin su kamathal ghaithin kamar ruwan sama ne kamar girgije ne zuwa ruwa an ka samu ruwa masu yawa tsire ya hito a ajabal kuffara nabatu wato manoma nan su ne kuffar ba kahirai waɗannan ba domin asalin kafara turbuɗe abu an ce ma kahiri kahiri domin ya turbuɗe ni'imar da Allah ya mishi ya godewa to wanda ke tona ƙasa ya zuba haci ya ruhe shi ma kafir ne wato kuffar abin nan manoma ga gero ko dawa ko shuka ta yi abin nan yabanya sosai ta yi kanu yana ta murna shi a jabal kuffaru na batu wato abin nan suna ta murna cewa za a samu abinci bana ana cikin wannan Allah ce summa hiju. sai Allah ya ɗauke ruwansa kawai abin ya kame ko bai ɗauke ruwan ba za a kai sadda mana za ta wuce ko ba haka ba to shi amma na sun mai hiju sai ya bushe za a ka iska gona tsanwa shar wani lokaci da an yi wata biyu ko koma sai ka iske kamar da ɗaya duniya ba a ta bushe gaba ɗaya wato fatarahu musfarran sai ha gane shi yankwane wato ya abin nan ya ya ya ya ya bushe Allah ce sun mai kuna hudama sai ya zanta tattaka wato ya iya abin nan bayan ya bushe kuma sai ya zan abin nan mai sunan shi tunkuba wanda iska ke daukewa ya watsar to wannan ita ce abin gan duniya ita ce misalin da Allah mana duniya sai ya ce wa fil akhirati azabun shadidun a lahira ku sani akwai azaba mai tsanani me a ma'anar wannan a lahira akwai azaba tuna ta shekana an kai kada ka bi waɗannan abubuwa da an ka faɗi kada hizan kai ta kafurun da tafafurun da zinatun da hifil da wal arshi ya sha makai to in ka bi su ha lahira akwai azaba mai tsanani sannan wa magafiratun min Allah wa ridwan akwai gafara wurin Allah sannan akwai wata irin raduwa da ta abin na aljanna to sai ka zaɓi wadda hake so in azabin shadidun hake so to ka bi waɗannan haukace duk da hake so in kuma gafara hake nema da raduwan to ka tsaya waɗannan ka bi yadda Allah ya ce game da su ba a ce kada ka bi ta duniya ba amma bi da Allah ya ce sana'a ka kada kai karya ciki kada kai yaudara kada kai algusu kada kai hiyana kada kai wane ne duk ka tsaya komi na gaskiya ka yarda da abin da Allah kaddara ma ka bi duniya mai kyau ka samu abin nan amma a ce komi abin nan eh, eh, lauje ya yayo kai dai ka fada ka dai tara to nan Allah ya tsoratar ya ce akwai azaba wadda ashadid Allah ya ce wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur rayuwar duniya bata zamo ba face jin daɗi ne kawai na rudi rudi ne kawai waton abin nan in duniyar aka baka in ba a baka makana bai rudi ne kawai abin da an rudi abin da bai da tabbas kana iya ka samu kana iya baka samu kana iya samu shi gushe kuma yana tsayawa shine rudi wato baka da tabbas gare shi to rayuwar duniya haka take don haka a wani hadisi <clears throat> na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama hadisin Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa inna mimma khafu alaikun min ba'adi hakika daga cikin abinda da nake jin tsoro gare ku bayana ma yubtahu alaikun abin da za a buɗa muku min zaharatid duniya na kawar duniya wato samun duniya a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam babu samu babu wadata an ce ma gidan annabi sai a yi wata uku ba a hura wuta an ka dafa abinci ba sai dai a tamna da bino a sha ruwa sahabban annabi sukan yi tahiya wajen abin nan yaƙi ko wani abu ba abinci sai sun kakkaɓo ganyen ice ko wani irin ganyen ice su wanke su tamna su haɗa shi da ruwa ɗayansu ya ce haizan muna yin kashi kamar da abin nan eh, awaki ke yi awaki yadda awaki ke yi haka muke yansa wato ya dunkule saboda ba abinci To kuma wannan hikima ce ta ubangiji talauci shi ke haɗa mutane su zan jiki guda ka yarda ko baka yarda ba talauci shi ke haɗa mutane su zan abu guda su zan ‘yan uwan juna amma da wadata ta shigo to shi kenan jayayya ta shigo kadi ba a gani ko nan ƙasar nan da sadda babu wadata ai duk mutane jiki guda ne ko ba guda muke ba amma da duke ta zo yanzu haka faɗa da kisan juna da zage-zage da ƙazofa da duk ga sunan saboda duniyar to wannan shi yasa Allah ya hana ma dukkan annabawansa da salihan mutane dukiya ba wanda da dukiya cikinsu dukkansu abin nan kada ran kada hannu abincin za a ci sai an samu kawai amma da ta taru duk dukiya to wani abu ya zo kuma na aibi da haka manzo Allah ya musu bishara yace za a samu dukiyar bayana amma ana jin tsoron wato a da muku kawarta wa ha da kawarta sai manzo Allah ba da misali domin ka kiyaye yace mad fil akhirati duniya wannan da kake gani ko kike nema ba ta zamo ba ga lahira illa masalu ma ya yaj'alu a ku. sai misalin kamar ɗayanku ya tsoma farcen sahil mai a cikin teku ko a cikin ruwa fali yanzu da sai shi dibin farcen nan bi mai yarji da mi ya dawo kamar ka zo ga teku sai ka tsoma farcen ka diba haka na kwaso ruwa me ka ɗebo ba ka ɗebo komi ba to haka rayuwar duniya take da rayuwar lahira haka samun duniya shi da samun lahira don haka abin nan su rayuwar duniya da samun duniya kawa ce kawai kawa kuma gushewa take yi don haka abin nan ko mutum ka iske yana kawa yana sa tufahi masu ne mai shawa to za a kai sadda zai sa ba su yi mai shawa wani lokaci ma sai ya abin nan sa samu ɗan ƙwayoyi ya hada sannan jikin ya tsaya saboda lokaci ta abin fedin yake yi to don haka wata aya Allah hada su gaba ɗaya ya ce zuyina lin nasu hubbu shahawati minan nisa'i wal banin wala qanatir da muqaddata min az-zahab wal fiddati wal khayl al musawwamati wal an'am wal harath yace zalika mata'ul hayatid duniya wallahi inda husnul wato duk waɗannan abubuwa da Allah ya ambato guda shidda sune rayuwar duniya ne jin daɗin duniyar kuma faɗi tashi dun nan take an ƙawata Allah ce zuwa nasi an kawata ga mutane hubbu ta son shawa shawa gami minan nisa'i daga mata akwai wanda bai son su da ɗan adam da dabba dot in kaga jaki na faɗa don wa yake faɗan nan don jaka ka a amshe mai in zakara kaga yana faɗa don kaza yake yi ko ba haka na ba in kaga mutum na muzurai da ƙarerai duka don ya samu kai gida a yaje shi ne to an sanya mutane son abin nan kawa shawan mata wala da 'ya'ya Na Allah ya ce wal banin an ka ambaci maza ba a ce mata ba don mi don galibi shawon mutane ta hita Allah kowa su samu ɗiya maza in basara ke haka ga hason da ka mutu ɗanka ya gade ka yan mai kuɗi haka kana sana'a ka hason ɗanka ya gade ka ga sana'an nan yan malami haka ka hason abin nan ya gade ka ga malantaka to sai dai yanzu da ya zama malantaka ba ta da abin nan sosai ta hason ɗanka ya tahe shiga soja kila ko ya zan kwastam ko ya zan wani abu don in ya zan malami sai dai shi hankuri bai samun wani abu to eh, wato an ka ce nan walbani da yaya an sa mutane son yaya su su haihu Allah ya ce wal qanadir al ce sannan da abin nan yanki yanki na azurfa da zinariya wato a tara dukiya kenan domin dinariya da azurfa su ne kuɗi a da wanda ke da su shi kowa kuɗi to amma yana ganin har yanzu ma zinariya kuɗi ce to amma dai abin da misali kamar mu ce abin nan son tara naira yanzu ko naira amma naira ba ta da daraja ma akwai kuɗin sun kai dollars dollars na america da farm a ce kana da fam dubu kaza miliyan kaza kai ko ba ma dubu ba to wannan shi ashawa ta mutane Allah ya ce wal khailal musawwama da dawaki wadanda adda alama wato dawaki eh, na kwarai yanzu kuma ba dawaki sai a ce motoci a ce kowace irin mota ta hito a gane a fara ganin ka gare ta haka hake so sai ka yawo duk gari a ce ga mota na wal an'am da dabbobi zan kana da komi hake so kaji ga sunan an yi abin nan an yi keji an sa kama aka kai ana ci shanu da tumaki duk ga sunan gare ka da zabbi da talotalo duk ci kai to don da duk shawa ce wal hars da shuka ko kuma abinci shi zan baka sayan abinci domin wanda ke yan awo kullun sai ya saya talaka ne ko mai wadata ne talaka ne wanda ko abin nan mai eh, dan buhun dan gote da ka sayi kwana goma sha biyu ya kare kuma sai ka tunanin wani ina babu arziki talaka ne kai shi amma anan wal hars da abinci ga sunan ka tara Allah ce zalika mata'ul hayatud dunya duk waɗannan abu da muka faɗa rayuwar duniya ce kawai jin daɗin rayuwar duniya ne karama mai wucewa wallahu indahu husnul abu. Allah a wajensa makoma kwarai take can ya kamata ka bida ka bida dukiyar da ba ta karewa to waɗannan ayoyi ko hadisai duka suna tsoratar da mu kada mu bi duniya sannan kuma a wajen baidar duniyan nan kada mu haukace kada mu haukace sai duk abin da lauje ya yayo haki ne duk wani abu na iya faɗawa ko wani irin rango don mu samu to wanda ya san haka nan to ya halaka akwai hadisi na abu huraira radiyallahu an a cikin bukhari manzo Allah yana cewa ta isa abdud dinar wa dirham wato bawan zinari da dirhami ya halaka ko kuma na abin nan eh, ta isa addu'a ce wato kaicon bawan dinari kaicon bawan dirhami kaicon bawan naira kaicon bawan dala kaicon bawan fam ke zan kai baka tunanin komi illa ina zaka samu ko wace irin ƙarya kana iya yi ana iya amfani da kai ko wace irin hanya a baka to ka halaka ta isa ka yi rubushi ka halaka to eh, manzo Allah ya wal qatifati da kuma bawan tufahi nan hikima guda wadda wannan ke nuna muna duk kwaramniyar yadda mutum ke yi galibi ba ta wuce wurin nan ko ya samu kuɗin ya tara ko ya samu ya sanya tufahi a gani domin ga tufahi ake gane kana da kuɗi ko ba ake ganewa ba ka sa hula mai tsada ka sa takalmi masu tsada a ce takalmin ka dubu ashirin da wani abu kaga ka abin nan kana jin daɗin kai wani abu ne to manzo Allah ce wanda ya zan bawan haka nan ba hana ka sayi ka sa ba in kana asa takalmin dubu hamsin masalan ko ɗari in ya zan babu takalifi babu wahala gare ka to kana sawa amma a ce ko ta a'a sai ka bide su kasa da ƙarya da yaudara da wani ne to shi an ma'anar ta isa na kayi rubushi banda inda kana da ikon ka sa abin kwan nan ba laifi to manzo Allah ya hasara mana waɗannan bawan dinariya ya ce in a tsara diya idan aka bashi sai shi yarda wa in lam yu'ta lam yarda idan ba a bashi ba bai yarda sai ya faɗa abinda an ma'ana wanda ya zan bawan samu ko bawan bida inda yake zuwa in an bashi sai shi yarda shi ta yabo ta ce ai malamin haya mutum mai kirki ne ko shi ne ya bani in ka zo so abin nan in ka bashi so goma ɗaya rana ka ɗauka kafa kenan zagi zashi ya ce katon banza kuna cin haram baku ku. a kai ma katun banza kai da ka wurin wani ya yanzu da mutanen ƙasar nan suna iya tunani kowa shi dogara ga Allah ya zan sana'a ce ko ta sai da leda bagi ya rika abi ta hizanyi ya bar zuwa inda masu duniya ana walakanta su ba walakanta su amma ga sunan gidan wani nan tarshe ga gobe can gidan wani wani hito ma bai ganin su ya sa gyalar zai rufe mota ya wuce kuma ka gobe mutumin nan ya koma kamar da yus kamar aladai in ba alade ba ake wannan walakanci shi kuma gobe da mutane na iya daurewa wallahi da kasan nan ƙuri'a su ta yi tasiri yau in ka zaɓe mutum ka kaɗa mai ƙuri'a ya ci shi ba kuma gani ne shi ya kuya ta ta sai an shekara hudu kuma sai ya dawo da jakar kuɗi naira dubu dubu kuma a yi layi ana amsa a yi layi naira dubu a ba ka kaɗa ƙuri'a kuma sai ba an shekara hudu naira nan dubu za ka ci har ba shekara hudu da mutane na ce ba mu son kuɗin ku ƙuri'a mu adda ba mu kaɗa muku inda muke so muke faɗa ba shi kenan ba to amma ina samnanci ya yawa ta isa abdul dinar ba wannan irin wannan ya halaka to wannan salman al-farisi radiyallahu an ya ce khalili masoyina manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya min wasiya wato ya ce mini Allah attakhizu min ad-dunya illa kama ta'rakibin kada in biɗi wani abu na cikin duniya face kamar abin nan rakibin matahi dan guzuri zai tafiya kawai kullum da rayuwar rayuwarka haka nan ki zan duk abin da ake biɗa kai da guzuri ne ka ci kurum kila ba haka ya swahi in ka samu abin da ka ci yanzu shikenan takka tunanin gobe mi zan samu kuma in ya ta waye kuma ka je biɗa Allah ya baka kuma ya sana'a ka dawo takka tunanin da abin nan abin nan to haka shikenan ka zamna rayuwarka cikin tsari wanda yake mai kyau. amma tunanin ka koyo shi mizan samu in aje ke da shekara guda ko wata za ina ci ina za ka hutawa kuma tilis ka ga walakanci domin duk inda kake zuwa sai an walakanta ka sannan a baka don haka wani hadisi na wannan mi sunan shi um, sa'ad ibn sa'ad as-sa'idi yace wani mutum ya zo inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya manzo Allah ina son ka faɗa mini abin da zan aikata Allah ya so ni sannan kuma mutane su so ni Allah na so na mutane na so na faɗa min abin da zan yi in zan haka manzo Allah ce mai ishat fi duniya ka gudani duniya abin da an ma'anar gudun duniya nan ka tsaya ga abin da Allah kaddarta ma shikenan shine zuhudu ka yarda duk abin da Allah kaddarta ma ka samu to shikenan ya ashe ka in albashi gare ka yarda da albashin nan komai zama ne ka dan ya ashe ka sai Allah sanya ma albarka ciki kai kokari ka tsaya da rayuwarka ga abin da kake samu to shikenan ka ya zuhudu amma idan ka ce sai ka yi abin da wani ya yi kuma baka da to za ka faɗa wani rango tilas to ya ce ka gudani duniya sai Allah ya soka sannan ka gudani abin da aga hannun mutane su ma su soka in ka abin nan iya kakka da mutum ga muku gaisa ba ruwanka da dukiya ta in tana da ƙasa bai ganka gida ne ba baka bi gare shi ba baka roƙe shi ba yana wulakanta ka ba wulakanta ka kuma zai ga girman ka kuma da wani abu ya tashi ma na bida da ka zo bida zai maka ce ban taɓa ganin wani na ya zo ga ɗan wani tun da ya zo kai dalili wani ya aka yi so nawa za ka iska ɗan raraka gidan wani sun kai su talatin zamne walakanci suna jira amma wani da ya zo a wani ya aka yi lafiya sai a ja shi a shiga wani wuri a ji me a tafi da shi domin ba a taɓa gani ne ya zo ba don haka ka gudani abin da aga hannun mutane su soka amma idan ya zan faɗanka ko abin nan eh, yana rataye ga mutane kullum kana yawon ƙarya an rubuto min magani ban da lahiya ƴaƴana ba su da lahiya mata tana naku da wane ne akwai wanda ma ke abin nan sayan goro ya buga invitation yana rabawa akwai mai buga takardu na makaranta a ce za a sai ƙur'ani za a yi wane ne ya abin na a bashi kuɗi to ina za a so shi an gane makarici haƙi akwai wanda ya sai abin nan ya buga invitation ya raba abin nan inda 'yan siyasa ya ce matarsa ta haihu da Allah taimake shi ya samu yan kuɗi aka bashi wani ya ce abin na ɗauka kuɗi ya bashi ya ce to abin na bashi ka sai rago to ya ta waye sai mutum ga mota sai wurin suna garka ko da yazo ba kowa ya ce a sallamo mai wannan yana kwana ma ya taso aka ce ana sallama yanzu an kai rade ya ce mun taho suna ce ai ɗaya koma shekaru jiya <laughs> tafiya irin wannan to ina ne to don haka mai kokari mu tsaya ga rabon mu da Allah kaddaro mana shikenan sai ka huta da wahala ba ƙarya Allah taimake mu Allah ce to duk wannan rayuwa ta duniya la'ibun wasa ce kawai walid darul akhiratu haqiqa gida na lahira wato shine aljanna shi a wuri wanda an tabbata khairun shi kan yahi alkhairi ka bi gida na aljanna yahi alheri amma Allah ce lil ta yattaquna ga waɗanda ke jin tsoron Allah masu takawa in ba ta kawa gare ka ba baka iyawa sai kana da imani mai karhi sannan zaka iya wannan amma matuƙar imanin ka bai da karhi to kullum zaka tunanin wahala za ta zo maka matuƙar kana tunanin wahala ko kada in mutu in bar ya su walakanta ko su yi wane ne duka to duk kai ta faɗa cikin waɗannan abubuwa amma kai tunanin kai sadda ka tashi me uban kai bar ma kai ma me uban kai bar maka kai tunanin wannan kila sadda ma uban ya mutu bai bar ma ko naira goma ba amma ga haka na ci kana sha baka walakanta ba to dan me zaka tunanin ƴaƴanka ba a ce ka bar ma ƴaƴanka ba amma ka bi dai hanya ta gaskiya ba hanya ta karya ba ko sata tara ɗaya na mutane ku bar ma diya kuma galibi shaidan ne kawai ke tuɗin mutane da yawa za ka duk wanda irin wannan zamba da zalunci ya tara dukiyar sai haka tun bai mutu ba dukiyar ma ta ƙare a ce banki na biya ta bashi guri kaza an amsa gida kaza an buga gwanjo kaza ko kuma ya danne nan ya samu rukushi ya danne can can ya samu rukushi a ce ma ka dan abin ya shi kenan. abin da yake gudun kai ya bar irsa laka su ya bar su mutum nawa ka sani ya mukami ya tara dukiya mai yawa zube da ita suna da yawa ko shi ya ku akwai su fi kidaya ko babu su to don me za ka wahala kanka kai ta rai da yaudara da zamba don haka nan mai sai su ga duniya wato rudi gare ta kada ka bari ta abin nan ta rude ka in ta rude ka sai ta kada ka ko ina ka samu to Allah ya tsare mu to ci gaba قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون طبعا الله يهدى منا سبب واتن abin da ke sa mutane su karkace har su fada ga inda an ka ce za su fadawa a cikin wuta to sai ya koma magana ga abin da sura ke nunawa to amma wannan aya a cikinta sai Allah ya hankurtar da annabi sallallahu alaihi wasallam to yana ba annabi hankuri yana lallashin sa bisa ga abin da ke gamuwa da shi na kafirai da masu izgini wato wannan annabi yake ba hankurin yayi hankuri ba shi ɗaya ba duk wanda ke son addini ko mai addini da shi ma sai ya hankuri in babu hankuri abu zai lalace don haka za a ga da'awar da ake aka gina da hankuri to za ta dore amma wadda ba hankuri ta hauka kama zigan sai ta wace don haka nan wanda ke da'awa sai ya zama mai hankuri ya ɗauki nauyin da takalifin mutane ya ɗauki nauyin jahilcin mutane ya ɗauki suka ya ɗauki duk abin da ake ya daure to annabi sallallahu alaihi wasallam yakan samu wannan wato ran sana baci yana bakin ciki kware ga abin da ke kafirai ke masa na suka da rashin kawo da kai ga abin nan da kawo da kai ga imani to na Allah ba shi hankuri yace karna alam haqiqa mun sani in ji ubangiji yace mun sani innahu cewa shi wa da al'amari yake wato la kal ladzi yaquluna abin da kafirai ke faɗa na suka ga addini to yana bata mare mun san yana bata maka rai abin da kake ji na zafi mun san da shi wato ma'ana kenan nan yana yana bata maka rai abin suke faɗa maka wato na ƙaryata ka ka kawo abu su ƙaryata ko su ce ma kawo mana aya ko wani abu duka yana bata ma rai wannan kuma duk mai abin nan mai son gaskiya yana da bacin rai shiga abubuwan da ake aikata wannan ba masu kyawu ba to amma ya za ka yi tun da shiriyar ba ga hannunka take ba ga hannun Allah take in ya ga dama sai ya shirya da shi kuma zai zo nan gaba innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah ya hadi man yasha ba ka iya shaidar da wanda hake so haka an ka ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da kawo abin nan amin sa abu dalib yana abin nan rashin lahiyar mutuwa yana cewa ka ce la ilaha illallah ya ammi ta zan hujja in hujja da ita gare ka wajen ubangiji yana tana ta wannan ga abu abin nan abu jahal zaune da shi da manyan qurayshawa in ya dibi muhammad ya dibi su abu jahal sai sai za zaka bi addinin yara ka bar mana abin kumya a ce ba dattijon da ya bi shi sai kai shi ko annabi na ta komar da hakan nan Allah ce a innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha baka shaidar da wanda hake so duk wanda hake so mutum baka ya sanya mai shiriwa sai Allah ya so don haka nan ka dai ta kokarin da'awat sannan ka ta kokarin lallashin mutane kuma ka yi hankuri ga abin da hake samu na wauta na suka da zagi duk yi hankuri da wannan zai wuce wata rana kamar ba a yi ba Allah ya ce wato mun san abin suke faɗa maka wanda ke bata marai. rai fa innahum la yukazzibunaka wato kai mun sani ba su karyata ka wato abinda an ma'ana abinda suka faɗa ma mai ɓata ma rai suna yi ne kurun don su sama bakin ciki amma ba su iya karyatawa su ce abin da ka zo da shi ba gaskiya bane ba su iyawa sun san gaskiya ne wato la yukazzibunaka nan ana karantawa da ra'a iri biyu wato la yukazzibunaka ba su karyata ka sun san kai mai gaskiyar hake kuma ana karantawa da tahfif la yakazzibu ko la naka wato ma'ana kenan ba su jingina ka ga ƙarya abinda hake faɗi ba ƙarya na ba sun san wannan wato eh, sun san abinda hake faɗi gaskiya ne amma ba su iya bibiyarka ne suna ganin kamar sun kabi ka sun yi wani sun haɗi nan malamai tafsir na cewa suna kawo abin nan riwayati da yawa na dalilin saukar wannan aya an ce akwai wani akhanas ibn sharik shi ya gamu da abu jahal a cikin makka lokaci ana cikin tsananin waton abin nan gaba da annabi an kace mishi duk tattalin arziki ba a saye gare su ba a sayarwa gare su ba a ba su arme ba a armin su ba a magana da su an kulla gaba da su duka an sa doka to nan sai shi wannan akhanas sai ya gamu da abu jahal sai ya ce mishi ya abal haka wato uban hikima suke ce mai saboda yana da iya magana ya ce don Allah ya ce ina son yin tambaye ka wani abu ya ce kaga nan dai yanzu da ni da kai ni ba ƙureshe ne kai ba ƙureshe ne sannan ba wani kowa tare da mu anan wato shi yana ganin abin nan eh, jahili ne kawai mai biyan mutane bai da karatu kuma bai da fahimta ya ce ina son ka faɗa min gaskiya don Allah wato ba na gaskiya al muhammadin asadiqun huwa am kazibun don Allah ka faɗa min shin Muhammadu makareci ne ko ba makareci ba ne ko mai gaskiya ne sai Abu Jahal ya ce mai waye haka kai conka wato kai conka wallahi inna Muhammadan la sadiqun wa ma kadzaba Muhammadun qaddu wallahi Muhammadu mai gaskiya na da ɗaya rana bai taɓa ƙarya ba abin da ya zo da shi wallahi ba ƙarya ba ne gaskiya ne in ji Abu Jahal fa ya ce ha to don me baka biya ta ya ce kai ko baka da hankali ya ce ka dibi bani abin nan bani kusai wato gidan su annabi kamar a ce nan ƙwarai shawa akwai gidan wani da gidan wani ga gidan wani a ce to bani kusai ya ce ka dibi aikinsu su a rike da tuta suke ke da alhazai ruwa suke sa makaba tuwahi sannan kuma ga annabta duk su gama gaba ɗaya su riƙe ya ce fa ma za ya kone lisa'ar ƙwarai to su sauran ƙwarai shawa da mila su bugun gaba kenan wato an wuce su kaga ya san gaskiyan na amma duk aikin suna ganin rannan daraja an kwashe an ba muhammadu sallallahu alaihi wasallam don me za su to irin wannan yana nan koyo shi ko shi abin da wani zai tunani kawai abin da zai sama wani dan aibi don ya nakasa ka kila ko wala Allah masu biya za su rage ka za su rage da gare ka ko a ce mahaukaci ne ai mahaukaci ne ai ko ce ya sha nono hauka duk irin wannan abin da ke faruwa ne tun da yanzu gashi Abu Jahal hadda rantsuwa kuma ya kwaci wannan ya ce wai haka kai cionka to Allah Muhammadu ba ba bane bai taba ƙarya ba da dai to don me baka biyar sai ce don ga dalili ya ce gidansu suke sha ba alhazarwa suke sa makaba tura su an rike da tuta ta tagari sannan kuma ga annabta duk su game gaba ɗaya to mu hamiyan bar muna a shi kaga wannan nau'i na hasada ko gushe yana nan bai gushewa ko yaushe to Allah ka tsare mu mm. Allah ya ce ba su karyata ka waton eh, wala la yukazzibunaka ba su ta abin da hake faɗi ko kuma ba su jingina kan karya sun san abin da hake faɗi gaskiya ne wato illa dai kurum suna jayayya ne bi ayatin lahi yashhadun suna jayayya ne da ayoyin Allah kurum sun sani sun ki sani wato eh? walakin eh walakin nazalimuna sai dai azzalumai bi ayatin lahi yashhadun suna jayayya ne da ayoyin ubangiji domin wanda ya san gaskiya ya ruhe ai ya zalunci kansa ko bai zalunci kansa ba ya zalunci kansa waɗannan su ne ɗan hudu ke ce ma ulama usu'i littafin nan nashi ina son sa kware da gaske sirajul ikhwan a cikin bai raga ma malaman nan na abin nan miyagun malamai masu ɓoye gaskiya Sai rantsuwa da Allah su ce wallahi abu kaza ƙarya ne kuma sun san ba ƙarya bane akwai sadda ma wannan dan eh, eh, eh, hudu ya kahirta su yace kafirai ne waɗannan mutane malam abdullahi ya ce ah, suna sallah tare da mu suna azumi sai ce eh, suna yi duka ya ce amma ai ba kai suka kiyayya da kai ba da abin da an kaka faɗi na gaskiya in kiyayya su tsakanin mu na da su ba komai don ka ce ban sun wani mito sai wani ya soka amma abin nan da kake faɗi Allah ya ce manzo Allah ce shi suke faɗa da shi a shi wanda faɗa da Allah da manzo Allah mina ne haka dan hudu ya faɗa da wannan ya kahirta su don haka littafin ya rubuta shi bisa ga abubuwa guda goma kuma a kansu ya jihadi saboda su su addalilan da ya sa ya jihadi littafi ne muhimmi to Allah ya eh, ce eh, sai dai azalumai suna karyatawa suna jayayya da ayoyin wato suna jayayya bayyane in an ka ce Allah ya ce wato su karyata kamar wata aya da ke cewa waje hadu bi hako mhm. wato suna jayayya da ita ba sun tabbatar da gaskiya ne to ci gaba ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما to na faɗa ma annabi sallallahu alaihi wasallama an ce abin da yake faɗa gaskiya ne kuma su masu jayayya da shi sun san gaskiya ne wannan surah ne jayayya ce wadda ba ta karewa ko yaushe mustamirra ce tun zamanin annabi wannan jayayya tsakanin kokowa tsakanin karya da gaskiya da'ima ce ba ta karewa ko yaushe don haka tashi yana son ya ta ɗabiƙe ɗabbaka abin nan da annabi ya ɗabbaka to sai ya samu mai jayayya amma gaskiya ba ta tahowa salon alun duk abi babu in dai sai abin nan sai kayar da kowa yarda da kai a gani ba a yi berewa don haka in ka san gaskiya faɗatta wanda zai so ka ya so ka wanda zai bi ka ya bi ka wanda zai kika kashe ka ba komai duka ɗai amma ka ce sai ka zan nan kana nan to bai yiwa wannan jayayya tana nan har abada ba ta gushewa kuma Allah ya ce laqad kuzzibat rusulun min qablika ya kai Muhammadu ka sani an ta manzanni fa da yawa gabaninka sun kai hankuri to kai ma kai hankuri dan me zaka bata ranka don sun ki imani dan me zaka jin ciwo don mutanen ka na karyata ka to kai ma mai da'awa don me zaka jin ciwo don haka wauta ce ga mai da'awa don an karya tashi ya tashi ya hau bari ya ta zage zage wannan kuskure ne ba ba a haka nan sai da kai musu addu'a Allah shiryar da su Ahmad ibn Hanbal an ɗarme shi an doke shi amma ko sai yawa shugabannin da ka bugu ne addu'a Allah shiryar da su har yana cewa wallahi da ina da addu'a guda da nisan Allah zai karba in ni da nawa shugabanni addu'a su gyaru to amma ka haye muwan bari kai ka zagi wanda haka su ka ci mutunci wanda haka su, da sunan sunna ina sunna take gare ka ahlus sunna ba su zagin kowa kuma wannan haka rayu su take sun yi zama karkashin jababira na sarakuna da shugabanni amma ba su zagin su sai dai su yi musu addu'a Allah shirya da su Allah sa su gane wannan shine da awata ahlus sunna to kai ma ka yi hankuri wato an an da manzanni da yawa gabaninka wa sabaru sun kai hankuri alama kuzzubu bisa ga abin da aka ƙaryata su da shi abin suka zo da shi an ƙaryata sun kai hankuri wa uzu an ka yaudari an ka abin nan cuce su wato an ka zalunce su kuma sun kai hankuri Allah ce hatta a atahum nasaruna har lokacin da taimakon ya zo musu don haka nan kuma ana cutar ku ku yi hankuri har lokacin da Allah ya kawo taimako kada ku ce ku rama sannan kuma kada ku yi zage-zage ku yi zaman ku yi ta abin nan ku yi ta mutane Allah ya ce wala mu baddila li kalimatin Allah ku sani babu canzawa ga kalmar Allah wato alƙawalin Allah babu canzawa cewa za a taimaki duk annabawa kuma zai taimaki masu gaskiya don haka nan alƙawalin Allah ne wanda ya yi kuma alƙawalin nan yana nan wala kar sabaqat na ku li ibadina al-mursalin innahum lahumul mansurun wa inna jundana lahumul ghalibun don haka na Allah ya alƙawli ce kalma ta gabata ga bayan waɗanda asali salihai annabawa cewa lalle su za a taimaka don haka nan sunnan nan ta annabi hanyar nan ta annabi za a taimake ta duk yadda mutum ko faɗa da ita sai ta tsayo wannan ba canzawa gare shi wala karja aka min mursali mursalin kuma hakika labarin annaba da sun ka wuce ai ya zo maka ya kai Muhammad wato mun faɗa maka labarukan su ka gani kaga abin da ya samu ga Nuhu an karyata shi me an sakamakon masu karyata shi an yi musu ruwan tufanu an halaka su mutanen salih an halaka su har sun ce ma ya salihu eh, ita na bin mata idana zo mana abin da hake mun alkawali da shi wasu ma abin nan jama'a eh, na annaba sai sun yi izgili domin lokacin da salih ya zo suka ce ya kawo aya ya ba su abin nan naƙat taguwa sai suka soke ta ko ya ce in kuka soke ta azaba za ta same ku kuka ce mun soke kawo azabar ta zo wannan izgiri ko shi ana yi ne ba hagwar na yawo da qur'ani ya bisa kai ba ya ce Allah sa musiba ta same shi kashe sabko lahiya kashe mi to don ba ta same ka ba sai mi za ta same ka in yanzu in lahira in nan gaba tun da waɗannan ya sun ce ma annabi a yi mana ruwan duwatsu da sama in gaskiya ka zo da ita annabi an ka ce ma haka Allah ya musu ruwan duwatsu bai musu ba don haka nan eh, a za ƙur'ani sai ya yi tsawon cebe bisa kankakai kakai ta rantsuwa Allah ba zai kama ka ba sai ya tashi amma dai tabbas zai kama ka ko ya kama ka nan ka ka sabko ko ya kama ka kama hanyar zuwa gida ko ya kama ka baɗi ko bana ko lahira duk sai ya kama ka wannan ba abin gwazon gwari bane don kada ka ce wai ya rantsuwa ya ji wannan ba abin gaba ne ko rantsuwa kai Allah na kyale ka sai da tashi kama ka ba ganin malamai na cewa mai rantsuwa ka fara ta abin nan gidansa zai zai ba a kama shi ba amma a kama gida ne wannan duk abin da ke yiwuwa ne kuma kana iya a kama ka nan take kamar wanda ya rantsuwa gaba aliyu na biyu talib bai kara gaba bayan mutu to kaga duk wannan abin da ke yiwuwa ne don haka nan abin nan Allah ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wala qad ja'aka min naba'il mursalin hakika labarin manzanin da sun ka shuɗe ka sun zo maka kuma ka karanta an karantar da kai su ka gani kaga abin da ya same su na azaba bisa karyata da suke wa su to su ma waɗannan za ta same su kuma ta same su don an kashe wasu badar an kashe wasu ohudu an kashe wasu ina duka bale ma badar da an kashe kusan mutum saba'in manyan su duk wanda ake je da shi makka an kashe shi yakin badar don haka kai ma mai rantsuwa ka fara za a kashe ka insha Allah za ta kashe ka rantsuwa to ci gaba وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي فإن استطعت أن تبتغي نفقاً mu saurari wannan magana bayan an ce annabi sallallahu alaihi wasallama shi yi hankuri kamar wanda annabawan sun haka ba sun kai hankuri sannan kuma an ba shi labarin annabawan da sun haƙare ta manzannin su an haƙare ta to duk da haka sauran ciwon zai mai saura a cikin zuciya yana son koyo shi dai a gane gaskiya duk mai son gaskiya na da wannan kullum duk da kai kokarin kai hankurin wani lokaci za a yi abu ya bata ma rai ka ji ba daɗi to annabi sallallahu alaihi wasallama ya ci gaba da wannan to sai Allah ce mai wa in kana kabura alayka iraduhum ko da yake duk abin da muke baka hankuri da shi iraduhum kawo da kanka gare su kawo da kansu gare ka wato kabura alayka yana kumtatar da kai yana sa ma kumci baka jin dadin haka nan mun sani to Allah ya ce in kana ganin kamar suna shiryuwa to mun baka iko mun baka dama ka shiryar da su fa da ta idan ka samu ikon an tabtaghiya nafaqan wato ka shiga karkashin ƙasa asalin nafaq rami wato rami na abin nan na na abin nan masu rami ƙasa mi sunan irin wannan kurege ko burgu wato in kana shiga cikin irin ramu na ƙasa to ka shiga wato fil da a cikin ƙasa aw sullaman fis sama'i kuka taka koranga ka zo sama fatatihim ba'atin ka zo musu da aya domin abin da ke tunani ko yaushe a dai bayyana wata aya su gane ɓaro ɓaro gaskiya abin ko ba haka mai da'awa ke so ba ko yaushe ya son a dai wani abu a gane shi a bisa gaskiya ko ba ka <laughs> to in kana iyawa mun baka iko shiga ƙasa ko taka sama ka zo da aya ka gwada musu mun baka wannan ikon Allah bai tashi ba sai ya tashi ne don haka shiriwa ga hannu ne take bai tashi yadda da su ba kada ka ɓata ranka wato fatatihim ka zo musu bai ayatin da aya <clears throat> wannan hidabi ana ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam amma duk ma'ana ta sauran mutane duk wanda da awa kana jin ciyon ana karyatawa to kana da iko shiryar da su masu karyatawa an baka dama ta ka shiryar da su kana iya ba ka iya to sai ka yi hankuri kenan shi ɗaya wajibi gare ka wato ka yi hankuri Allah ya ce walau sha Allahu da Allah ya so la jama'ahum huda da ya tara su akan gaskiya duka to bai so ba wa zai so to sai shi don haka nan kai kai ta godiya da Allah shiryar da kai ya gwada maka hanya mai kyau duk wanda kake ganin baka hanyar can to shi garin ta take fara zo wani duk wanda wannan take fara fes zai ganta baki kirin wulik shi ganinta don haka nan tun nan duniya baki kirin suke kuma lahira baki kirin suke kadiba abin nan duk wanda an musulmin kwarai ahalu sunna za a ga huska ta yana haske amma da bidan bidan ha gani komi abin gane za a gan shi ba duk wanda ahalu sunna ya baki za a ga huska ta yana haske amma wallahi duwar dan bid'a yayi abin nan za ka shi baki kirin ba ma'ana ya haita wata siffa ta shi wannan sunnatullah ce don Allah ya ce naddara Allahu imra'an sami'a maqalat sami'a minna ko Allah ya haskaka huska duk wanda ya ji magana ta inji annabi ya ɗauke ta kai ta gaba ko ya aiki da ita za ka gane kullum lafiya lau haske yana ƙara haske amma mai cewa wani ya ce waliyin mai giginya waliyin dan amarya waliyin huska baki kirin ko yaushe kuma ko fari ne sai aka bai da ma'ana ya koma awa biri wannan gaskiya tana ga Allah ya ce manzon Allah ya ce yan kana son ka yi haske ka haska ka tsaya ga inda Allah ya tsaye da kai tsaya inda manzo Allah ya tsaye da kai za ka yi haske kuma na hasken yake sannan kuma kuma ko lahira Allah ya ce muna annabi ya fassara mun aya yawma eh, yawma tabadda wujuhan wa tazaddu wujuh Abdullahi ibn Abbas ya ce nan huskokin mutum biyu ne huskokin ahlus sunna fes suke lahiya lau jikokin yan bida'a in ji abdullahi na abbasin ba in ji ne ba baki kire ne bakake ne kirin ba zuciyar nan baki fuska baka ko tunanin sharri suke yi kawai me zamuwa malam ya haya me zamuwa malam wani ko shi sharri to ku ta sharrin ku hashe kare ga kanu kun Allah ya so Allah ya ce walau sha Allah da Allah ya so la jama'ahum da ya tara su alal huda bisa ga gaskiya gaba ɗaya to Allah bai nuhin haka nan ba a wata aya ta ahzab Allah na cewa sunnatul lahi fil ladzina khalaw min qabl wannan ita ce sunna Allah ko yaushe a rabu gida biyu mutanen kware da miyagun mutane kullum haka ne kullum haka ake bada al-islam ghariba kasa yauda gharib musulunci ya fara bako to sai kuma kuma bakon nan abin da azama ne ya fara bako gaskiya sai ka bide ta ka same ta sai ka je wajen annabi ana boye boye a faɗa ma to ƙarshen zamani kuma sai kayan lalabe domin bid'a ta yi yawa ɓanna ta yi yawa abinda a sunna ya koma bid'a abinda a bid'a ya koma sunna da ka bar sunna da ka bar abin nan bid'a ce ka bar sunna in ka yi sunna ce ka zo da wani abu sabo tawar addinin kakanni da uwaye alhali kuma kakanninku da uwayenku na kwarai ne wasu ba su yi wannan ba kuma sun rubuta abin da a kwarai ku kun haƙi to Allah ya ce da ya so da ya da hada mutane gaba daya to ko bai so haka nan ba ba su gushewa suna sabawa ko yaushe gaskiya da ƙarya ko kowa ake yi kullun kuma ko da kaga an kada gaskiya to za ta tashi ta koma tsayuwa ana iya samun nasara wata ran gaskiya ta samu nasara wannan bin nan tilkal ayyamu nadawilu ha bainan nas haka ne da haka nan ku yi ta kokari ku yi ta addu'a Allah tabbatar da dogadogan mu gaba daya Allah ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam fa la takunanna al jahilin kada ka zan cikin jahilai abin da a jahilci nan cewa wanda haka son abu shi zamo sai ya zamo shine jahilci to kwai irin wannan ya zan jahili in mai da awa kware ya ce sai kowa ya zan na kware to jahili ne ya jahilta in mugun mutum ya ce lalle sai ya rushe da awan nan tashi ɗaya ka tsayuwa kuma jahili ne a je ka yi naka ni bari in yi nau amma gaskiya a kasa ta a baje ba shi kenan ba mutum ya ga inda ya hima ya bi kowa ya faɗi abinda hujja ta ni ga hujja ta kai ni ma ga tau ka bar mutane da hankalinsu don haka kaga yanzu da yake abin nan mutane sun waye ko ba su karatun addini suna karatun boko boko na wayar da kwakwalen mutane don komai yana akwai sos ko ba haka nan ba eh, don haka na akwai wani boko da wani ya zo yana faɗa mai hanya ta abin nan ɗariƙa ta yana cewa aka kaza ce to ina sos shi ba ma malami ba ne amma ce ina sos ni dai na san sos ƙur'ani da sunna ya ce ya ce to ka amin sos <laughs> to bai da shi yana da ita sai dai ce an yi maholki. ko kuma wani ya shekara arba'in cikin kaba yana yana ita kafi ita kafi ya na halwa an ba shi wani salaki to wannan ƙarya wace iri ce mutum ya shekara arba'in ko a ce wani ya yi abin nan ya kwana arba'in yana sujuda kuma mutum wato bai hitsari bai kashi bai janaba bai komi bai sallah don kwakwan arba'in cikin sujuda bai sallah wato ko za ka irin waɗannan ƙarairayin kamar abin nan kamar wani wata kisa ta wani abin nan wai wani waliyi ne sai aka kama shi zamanin sarki daniyala wai daniyala ne kai sai aka kama shi sai sarkin nan ya ce a kaɗa shi abin nan in kai laifi ka bi addinin kwarai sai ya ce a kaɗa ka yana kiwon zakuna sai ya ce a kaɗa ka cikin zakuna su canyi to sai aka kamo wani irin wannan waliyin ne wanda yake bai shiga cikin mutane ya koma can yana halwa bai zuwa masallacin jima'a to ina magana waliyin ta baka sallar jima'a sai eh, aka kaɗa cikin zakuna sai aka ruhe galibi an kaɗa mutum an ka ruhe kahin a jima sun canye shi domin an bar su da yunwa to ko da aka kada shi sai masu kiwon sai suka dawo sai suka iske shi zamani yana jan tasbaha ta yi zakuna na abin nan na gurfani kusa gare shi sai aka je aka faɗa mashi sarkin sai ya ta mamakin shi a kirawo shi sai a kirawo shi an kace ce to lalle waliyi na sai sarkin na bashi hankuri ya ce a ni ai ba komai ni kawai abin da ya bata mini rai wato tun sadda aka kada cikin <clears throat> abin nan zakuna ban yi sallah ba saboda ina tunanin shin eh, abin nan yawon abin nan yawon zakuna suna sallah ko ba su sallah na ce to kaga to wanda bai san hukumce yawon dabba ba ka zama wali ko kuma wani lokaci a rubuta littafi sai ka ga abin ya zan daban kamar littafin wala ma balagatu da ake jin gana ga dan hodiyo kaga harkar littafin abin da aka ce wala ma balagtu wanda ke ma'ana kenan dan hodiyo shi ya ce ni don shi ya fara magana ko amma ƙarshe sun ka ce huna inta ha kalamu shek ba shehu kenan ya yi shi ba domin inda shi ya shi sai ce huna inta ha kalami to ga irin wannan duk komai an ka jingina za a ga ya zan daban-daban to irin waɗannan duka za a ta kawo su don a jaye hankalin mutane a ce abu kaza ka zana abu za ka zana alhali kuma ba haka yake ba to Allah an ka ce wala takunun da jahilin kada ka zan cikin jahilai ma hasan sai an bi abin da sun yarda da su shine jahilai to shiga inna ma tajibu lillahi lokaci yayi to sa wannan aya sai mu tsaya gare ta inna ma yastajibu alladhina yasma'un wal mauta yab'athuhum Allah thumma ilayhi yurja'un to sai Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallama kada ka zan cikin waɗanda ajjahilai jahilai ka ce abin da hake so sai ya tabbata shine jahilcin Allah ce ka sani inna ma ya su yasma'una waɗanda ke karɓawa kurum su ne waɗanda ke saurare ko waɗanda ke ji nan ba ana nufin ji kurum kamar ana kowa ba a'a ji na fahimta ka gane abin da an ka faɗa shine ma'una nan wato masu sauraren abin da ka faɗa su fahimce shi to su ɗe ka sauraren ka su yi aiki da shi amma wani duba da ka karanta mai gaskiya to zai ji kamar abin nan ne kawai kamar goge ne kake yi bai damu bai tunaninta saboda an daɗe kunnuwan Allah ce to ka sani wal mauta ya asuhamullah matattu Allah na tayar da su nan ma'ana biyu gare shi wato kamar cewa nan eh, waɗanda ke sauraren ka su yi aiki da abin da ka faɗa sosai waɗanda ke saurare na gaskiya su misalin su kamar matattu ne wato nan misali ne an kai da su su ne matattun wato wanda wanda kaje an ce Allah ya ce manzo Allah ya ce ya kawo da ruhi ido to matacce ne ya mutu to mataccen nan kuma ya basuhum Allah kyale su Allah zai tayar da su ranar alkiyama wato za mu tayar da su Ko kowane mutum ya bi wanda wanda wanda yake abin nan yake biye mu bi annabi sallallahu alaihi wasallama don shi muke biya da sahabbai ne Allah tayar da mu tare da su wannan shine babban rabo ka tashi karkashin tutan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahabbansa amma wallahi kowa bai tuta lahira liwa'ul ulhamil tana ga annabi amma wasu wani akwai suka cewa an hidda annabi an ba wani shi adda liwa'ul hamd na alkiyama wato an an bashi wannan tura ina annabi kenan yayi wato ai mai juyin mulki to annabi ɗaya ke da wannan shi adda liwa'ul hamd na alkiyama karkashi ne za mu tashi insha Allah kuma in ba nan ka tashi ba baka tsira ba don haka kai ka tunanin wai wani abin nan da an yi kira an ka ce kowa shi bi abin da yake biye kabbe wani to ka halaka Allah ya ce wal mauta ya qasuhumullah matattu Allah na wato matattu Allah na tayar da su su waɗannan ko kuma wal mauta ya ka yi hankuri waɗanda kake kira su bi ka sai ma saurare na fahimta ka kyale su za mu tayar da su sadda za mu tayar da matacci ranar alkiyama kamar yadda Allah ke cewa wala yastawil ahya'u wal amwat wato an tamsilin su waɗanda an matacci ba su kama da waɗanda an rayayi ma an tabi musmin man hal kubur ba ka iya jiyar da wanda a cikin kabari a ce kai ta kiran wanda ya mutu yana ji to haka yake wanda bai son gaskiya duk wanda kake kira a gane ta bai ganewa shi Allah ya dade kunnuwa shi Allah ya tsare mu kuma ya shiryar da mu to ina ganin annan lokaci yayi abin nan sai mu dakata annan eh thumma ilayhi yarji'un sannan zuwa ga Allah mako masu take duka an ka ce nan wato za a mayar da su zuwa ga Allah ya yi musu sakamako ga abin son ke suke aikatawa ah, kuma nan za mu dakata abin da muka faɗi daidai Allah shi karɓa kurakuran da muka yi Allah ya shahe su a cikin sukatanmu gaba ɗaya subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an wa sallam. bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala um, Allah ubangiji ya saka mana da alheri akwai wani bawan Allah da ya taimaka masu itikafi wannan masallaci da naira dubu goma muna fata ubangiji Allah ya saka mishi da alheri ya karbi ayyukansa akwai tambaya sai dai ya rubuto da tsawo amma kuma saboda cikin ma'ana zan karanta mai da rubuto ya ce malam yarinya ce aka yi wa aure aka yi wa auren dole ba tare da yardarta ba kuma ba ta taɓa ganin mijinta ba mijinta aka aura mata ba kuma aka ɗauke ta daga najeriya zuwa wata ƙasa inda mijin yake zaune bayan kwana biyu da aure sai ta tsere ta bar gidan mijin ba tare da ya sadu da ita ba akan haka hukumomin waccan kasa suka buƙaci ya sake ta da ba ta son shi amma ya ta zauna a hannun hukuma tsawon watanni shidda kafin a dawo da ita najeriya bayan an dawo da ita najeriya hukuma ta najeriya ita ma ta buƙaci mijin ya sake ta da maciya ya maci sai ya ce ya sake ta ya furta cewa ya sake ta ko saki nawa ake son ya yi mata bayan wata shidda sai ya sake dawowa ya ce shi bai saki matarsa ba don allah malam ya hukuncin wannan aure shin wannan mata ta saku ne ko kuma dole sai mahaifinta ya biya shi kudin da ya kashe lokacin da zaurenta to wannan abin da hukunci in dai har ya hurcin cewa ya sake ta kuma saki ko nawa ake so ya yi mata ya mutu na saki ya tabbata bai da ikon ya dawo ya ce bai saki ba in har yana son kila a bashi wani abu tun daga farko to kamar a yi hul'i to ba wannan za shi ba tun da ya saki babu magana hul'i amma tun da da farko ya ce ni ba zan sake ta ba sai idan za a biya ni abin da na kashe mata ko a bani sadaki na mu yi hul'i wannan na yarda to idan aka yi hul'i aka ba shi kenan wannan saki ya tabbata amma ga yanzu tun da ya faɗi cewa saki ya tafi abin nan ko nawa ake so ya shi kenan bai da sauran abin da zai kama eh to Allah shi ba ta lahiya wata ta aiko kuɗi a mata addu'a Allah ba ta lahiya eh, kuma wannan asusu na na neman taimako ya buɗe ta koyaushe da akwai abin nan sayan mai na masallaci da sauransu duka abin nan akwai sadaka na aikowa sa cikin addu'a duk mai bukata Allah biya masa me wannan yake cewa shi malami ne ne hukuncin tsoro a tsoro tsoro eh, iri iri ne eh, malamai sun kasa tsoro kashi kashi da yawa da tsoro da so duk iri iri ne wato tsoro ba mutum ka mallaka ta ba Allah ke sanya shi a cikin jikin mutum kamar su ba ka sa cikin jikinka ba Allah ke sama shi kamar ƙarhi ba kai ka sama kan ƙarhi ba Allah ke sama shi to akwai tsoro wanda an na al'ada kamar kana jin tsoron abin nan maciji kana jin tsoron bindiga kana jin tsoron wane ne duk waɗannan daban suke to amma akwai tsoro kuma wanda yake shi ko abin nan ne kamar nau'i ne na buzanci ko kuma nau'i ne na kasawa ka san gaskiya an tambaye ka amma kana jin tsoron ka faɗe ta saboda kila kana tunanin wani abu ya same ka ko kuma abin da ake baka a bar baka ko kuma wata hanya ta ka a daɗe ta shi kuma nan nashi nau'i daban to wancan tsoro na al'ada wanda Allah ya samu kowa a cikin jiki shi bai da laifi kaga Musa ya saki sanda ta zama ciji wallahi mudbiran sai juya da gudu saboda ya ji tsoro Allah ya ce mai wala ta khaf hmm, kada ka ji tsoro ka Ta kaga wannan tsoro bai da laifi kowa na da shi ga jikinsa amma jin tsoro wanda zai sa haka zan rago ko ka zan muzi ko ka zan baka faɗin gaskiya to wannan shi kuma ba da kyau matsoraci ba a zama gwani ko ba haka ba ne eh, to irin wannan tsoro bai kamata ya cikin abin nan ka tsaya ka faɗi gaskiya da abin nan aka tambaye ka tambashi ta karshe ke cewa malami ne ne hukuncin mai izgiri ga saki hmm. mutum ne yana magana da wani sai ya ce wai ce ma matarsa da ke ta kwashe kayan su da yansu gina hmm. da hukuncin haka to wannan ba eh, ban ya cewa izgili ne ko ba izgili ba ne ya danganta yadda mutum ya yi shi yana cewa kwashe kayan ka je gidanku abin na in sake madakin ga henti bai bai bai ko bai yi wa haka nan wannan yakan ɗauka don haka ba su abin da yake nufi ba eh, kinaya ce wannan amma in yana nuhin kwashe kayan ka je gidanku da niyyar saki saki guda ya tabbata amma in ba haka yake nuhi ba da me sai an tambaye shi me hake nuhi da haka nan yace a yana nuhin henti zai wannan ba komai eh wannan duka amma in in yana idan isgini to wannan kuma shi ko haramun ne manzo Allah faɗa muna sallallahu alaihi ba a da arme ba wasa a cikin arme da sakin aure da ɗewa ta bawa da kalma ta minnan ta kahirci duk ba ba a wasa da su don haka nan idan da isgili yake yi to na suke na tabbata amma sai an tambaye shi me yake nuni to sai kuma addu'a ta kawo kuɗi